لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زام دورا كان كراتمنا آه للتافن الرحبية في علم الفرائض Ah, wanda a jiya mun fara darasi na farko kenan yau kuma za mu ɗora darasi na biyu a cikin sharhin littafin mun karanta baituka har muka zo babu asbabil miras muka ma shiga babu mawani'ul irsi abubuwan da suke hana a ci gado mawani jam'i ne na mani yau kwanan wata ashirin ga wata ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha daya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin turawa za mu tattauna akan abubuwan da suke hana a cin gado amma kafin nan jiya mun tsaya akan ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقين كافنيت أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب آه kamar yadda muka fara yin jawabi a jiya asbabu mirasil wara sababban da suke sa ake yin gado na yi bayani akan menene kalmar wara alwara shine alkhalq dukkan halitta su ne alwara asbabu melasil wara ma'ana asbabin sababban da suke sa dan adam ya yi gado halitta kenan gaba daya in mun fassara wannan da alwara bi ma'ana alkhalq to ya za sai mu ce kenan a cikin halitta waɗanda ya halatta shari'a ta ce za su yi gado a cikin alwara su ne a mana sababin da zai sa su yi gado su ne kaza saboda kar wani ya ce to yaya za a ce alwara alhali a ɗan adam ne kawai yake yin gado sai kuma aljani to shi yasa wasu suka fassara alwara sai suka ce al'adamiyuna asbabu mirasil wara ana nufin al'adamiyuna wato yan adam amma asalin alwara al'aslu a larabci an ce alwara ana nufin alkhalq ma ba da hunna lil mawarisi sabab abinda yake nufi bayan waɗannan babu wasu sababbai bayan guda ukun nan babu wasu sababbai da suke sa mutum ya yi gado shine ma ba da hunna lil mawarisi a sabab mana babu sababi na hudu tunda ya ce asbabu mirasil wara salasa waɗannan guda uku sababban da suke sa a yi gado su ne waɗanda malamai suka yi ijima'i ko suka yi ittifaki a kai da haka bayan su babu wani sababi daga su shi kenan zance ya ƙare wanda za mu zo mai bayani insha Allah tabaraka wa ta'ala ai ba da hadihi al asbab salasa sababun rabi'un mujma'un alayhi kai wasu ma suka ce wala mukhtalafun fihi indana a shafi'iyya babu ma wanda aka yi sabani ma a mazhabar shafi'iyya waɗannan ukun ne kadai ina fata ana fahimta akwai wanda suka ƙara jiya na gaya muku da baitul mali shi ma baitul mali akwai shi sababi ne ana iya sa shi a ciki alal asahi a asalin mazhabar shafi'i ma amma malaman ƙarshe na zamani kenan sun yi tufaƙi dole duk baitul malin da za a za a fitar da zakka a cikinsa har a gada dole ya zama muntazam ne wanda yake yana kan tsari kwarai da gaske asbabu mirasil wara salasa um, malamai sun faɗa cewa wata fa'ida don mu ƙaru zai taimaka mana shi gado yinsa da rashinsa yana kan abubuwa guda hudu yin gado ko rashin gado cin gado ko rashin cin gado aksam ne guda hudu babu na biyar a ciki yanzu ina gaya mana cewa a cikin halitta akwai wanda zai ci gado ko da zai ci gado ba ismi na farko shine ismun yarisu wa yurasu shine al awwal yarisu wa yuras wanda yana iya gada kuma ana gadarsa kamar me kamar dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya zai gaji dan uwansa kuma shi ma za a gaje shi shine ne al'aslu ma a far'ihi kenan azzaujain miji da mata yarisu wa yuras miji zai gaji matarsa ita ma za ta gaji mijinta shine qismun yaris wa yuras zan gane a cikin rabon gado akwai wanda suna gado ana gadar su kamar yan uwa kamar miji da mata misali sai ismi na biyu ismun yarisu wala yurasu akwai ɓangaren mutanen da suna cin gado amma su ba a cin gadon su yarisu wala yurasu kamar annabawa annabi zai ci gado amma shi ba za a ci gadon sa ba manzo Allah ya ce nahnu ma'asharal na risu wala nurasu ma taraknahu sadaka mu annabawa za mu ci gado amma ba za a ci gado mu ba na farko na ce ya risu wa yurasu na biyu na ce ya risu wala yurasu iri ɗaya ne kawai wala za ka sa tsakiya kuma na ba da misalin kowanne a ciki to sai kismi na na uku rasu wala ya rizu yarisu rasu wala ya rizu shi kam za a gaje shi amma ba zai gaji kowa ba ne bawa mu muba'adi bawan da rabin sawa ne yana mallaka rabin sawa ne yana mallaka ko kuma bawan da yake sori na yi mantuwa bawa mu shi ne bawan da yake rabinsa bawa rabinsa da rabinsa bawa rabinsa da wannan kenan kamar yadda wasu malamai suka faɗa na hudu shine a la yarisu wala yurasu na'am baya gada ba a سا shi ان an zo maganar gado ba a sashi a ciki kamar bawa gaba kaga wancan an ce muba'at wannan kuma bawa cikakke gaba daya shi baya gado ba a gadansa sai kuma almurtaddu wanda ya ridda wanda ya duka waɗannan a bisa ƙaululluka na malamai wato ba sa gado to nan mai littafin cikin bayaninsa ya taƙaitu ne a kan wanda aka yi ittifaki a kai wanda aka yi ittifaki a kai amma akwai wasu don sun kai shida wanda malamai sun yi saɓani sukan a kansu asbabu mirasil wara salasa ko ya yi mana bayani sababan ainihin wato yin gado na bani sunan shi mutane guda uku ne kullun yufidu rabbahu alwirasa ana abin da yake nufi kowane ɗaya daga cikinsu rabbahu ɗin na ana nufin sahibahu ne ba rabbu na ubangiji ba ai kullu wahid minha yufidu rabbahu ai sahibahu mana almuttasifu bihi kenan alwirasa duk wanda ya kowa zai gaji dan uwansa duk wanda ya cancanta ma abucin wannan sifa zai gada dan uwansa kuma za a gaje shi sai dai idan akwai wani mani'i to menene waɗannan abubuwan wahiyar nikahun wa wala'un wa nasab nikah ta dalilin aure ana yin gado kamar in an ɗaura aure tsakanin miji da mata ana ɗaura aure to sababin gado ya samu miji zai ci gada matarsa mata za ta ci gada mijinta kaga da bare ne ba a tare suke ba amma saboda nikaha an samu aure to kan ga sababin gado ya samu wala abin da ake nufi alwala shine wato a kusanci kusanci kamar wani ya zama waliyin wani alwala'u bi fathil wawi wal mad wala'u shine usubatun sababuha ni'matul mu'tiqi ala atiqihi wani asibci ne da sababinsa shine wato wani ne ya yanta ka yanzu wannan wala'un da ake nufi kusanci shine duk mai gidan da ya yanta bawa to an samu sababin gado tunda shi ya yanta ka in ka mutu zai ci gadon ka ai ya yanta ka shine wala daka wannan wala din alqaraba ake nufi amma qaraba ta me an gane ta na yanta ka kenan mai gidanka da ya yanta ka tunda ba a san ka ba ba a san uwar ba ba a san waye ba a yaƙi aka kamo ka aka siye ka ya ‘yanta ka to zai ci ka namiji ne ko mace sai ce wani sab da kuma dangantaka dangantaka shine alƙaraba nasab nasaba dangantaka wannan duk wanda yake da dangantaka da ɗan uwansa kullu man adla bil duk wanda yake da wasu alaka kenan in an ce suna cewa yudili bihi adala bihi za mu yi ta maimaita kalmar adala'u adala bihi yudili bihi ana nufin wanda ya haɗu da mamaci yana da dangantaka kamar me kamar uba da uwa wa man adala bihima da wanda suke kusanci da su kamar 'ya'yansu 'yan uwan mamaci kenan ƙani ko yaya وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب sabab. a nan gurin da ya ce ‘ya'ya ko wa man adala bihim kuma kaman ƴaƴan ƴaƴa. kaga duk wannan suna haɗuwa da kamar yanzu kai ka mutu ɗanka zai gaje ka wa man adala bibnika wanda ya haɗu da ɗanka kamar ɗan ɗanka ko ɗiyar ɗanka ‘yar ɗanka albanatu kenan da kuma auladul ibni sai ɗan ha ɗan ‘ya'yan ɗanka namiji ku nutsu yadda tsarin yake malam ‘ya'yanka mazansu da matansu wannan kaga ai suna da alaƙa da kai da wuri maciyanka ne ka. to sai a daɗa saukowa yanzu mun samu al'auladu wal banatu 'ya'yanka maza da 'ya'yanka mata binta yarka ce maryam yarka ne musa ɗanka ne sulemanu ɗanka ne wannan ba damuwa za su ci gadonka to sai kuma auladul ibni 'ya'yan ɗanka namiji ‘ya'yan ɗanka namiji a nan a gado kana tare da ni malam ka san in baka gane ba ba za ka gane ba yauwa wannan karatun duk wanda aka yi shi yana bacci wala ba zai gane ba wato ina muku a hankali ne saboda abu ne yana da ɗan rikici kaɗan wane ne ya mutu suwaye suke kusa da shi za ci gadonsa 'ya'yansa wannan na ɗauki wani ɓangare ne na maciya gado to wa man adala bihim ina son fassara al'adala ɗin ne wa man wasala bihim kenan to waye ya haɗu da da 'ya'yanka ha jikokinka to sai aka fara magana jikoki sai aka ce ‘ya'yan ɗanka namiji zukuran au za, maza ne ko mata to yaya maganan ‘ya'yan ‘yarka mace eh ai ita ma ‘yarka ce to ba a kawo maganarsu ba daga nan suka fara wato rauna na ɓangaren mace kar ka manta ita mace dama a gado ai ba ta kai namiji karfi ba galiban to daga nan ta fara samun matsala za mu zo mu yi bayani tafsilinsa zai zo nan gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala to shikenan وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب با وين ودان باب وني سببين gado. to sai mawani wal irsi wannan din nayi fa ina maimaita ne ويمنع الشخص من الميراث واحدة من إلل ثلاث ويمنع الشخص من الميراث abin da yake hana mutum a shaks ana nufin al'insan yana hana mutum ya ci gado waɗannan abubuwan da za a gaya maka su ne za su hana kwata-kwata a ci gado wahidatun ɗaya a cikinsu min ilalin salati daga illoli guda guda uku al'ilal jam'i ne na illa al'ilalu jam'u illa a shi ne almarad asalin illa ita ce almarad a larabci an ce lahu illa ai huwa marid to amma an ari kalmar illa ana maganar dukkan wata matsala da za ta hana wani abu me yasa aka are ta aka ce ai shi marar lafiya ciwonsa yana hana shi ya taharrukat ai shi yasa aka ce illa ka ai wani yana da illa ai ba zai iya ba yana da illa kamar yana da wani rashin lafiya ko da ba wani ciwo ne abu na ba a matsalar da za ta hana ya yi kaza ai za a yi zancen sulhu ai za a yi zancen sirri sai aka ce a ah, wani yana da illa an aro ne amma asali in an ce illa ana nufin rashin lafiya ne marar to amma me ake nufi yana da wani abin da zai hana a yi wannan abin da shi saboda ma ya rike zance ba za a yi sulhu da shi ba ba da haƙuri yana ɗan yi muku ne saboda lugha ɗin yana da kyau in mutum ya gane abu a lugha to fassara abu duk abin da ya karanta zai gane da wuri Allah ganar da mu duk wani hadas shagil duk abin da zai shagaltar da kai hana kauna ba ana ce da shi illa to amma anan a wajen masu gado ana nufin mayuri su fi shaksi alhirman min al'irsi ba da ta sababihi abin da yake haramtawa mutum ya ci gado bayan sababinsa ya tabbata amma waɗannan abubuwan za su hana da ba don su ba da zai ci gado amma tunda an same su ba zai ci gado ba ويمنع الشخص من الميراث واحدة من إلل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ففم فليس الشك كاليقين رق ga sunan idan macin gado ya sifantu da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda uku zancen fa ya ƙare ko da kuwa baban shi ne ko da kuwa kaza ne ko da in zai yi haka din shi yasa aka ce da su mawani ul irsi salasa wa na ushaksu min al mirasi wahidatun min ilalin salasi almani ul awwal arriku in mutum ya zama bawa suka ce bi jami'i anwa'ihi ta koyaya fala yarisu raqiq ko mudabbari ne in dai bawa ne wanda aka dora mai kuɗi zai biya bayan shekara kaza ai mukatabi kai wanda aka ce sai bayan na mutu ka yantu mudabbar ko muba'adi wanda na yi bayani ko kuma wanda aka allaka yantuwarsa da wata sifa in ka sifantu da kaza ka zama rantacce ko an ba da wasiyar a yan tashi amma wasiyar ba ta haƙaƙa ba ko ummu walad to mujibul irsi abin da yake wajabta a yi gado shi shine alhurriyatul kamila to walam tujad bawa a tattare da shi babu alhurriyatul kamila babu sannan shi ma dai bawa ba zai shiga da ba saboda bai da kuɗi to ai shi ne ma kuɗin shi da ake kai shi kasuwa a sai da shi ya zai mai zai gada ai shi ne ai shi ne kuɗin duk wanda yake da bawa yana da kuɗi ne yayi sai al-mubaa'at shi bawa muba'azi ne na muku bayanin su shi akwai maganar malamai akan shi fa innahu yurasu anhu yurasu anhu a maimakon shi jami'u ma malakahu bi ba'd al-hurri tunda rabin sa ne rabin sa bawa wasu malaman suka ce jami'u huli wa rasatihi alal asah abu na biyu alƙatulu duk wanda ya yi kisan kai ana nufin alƙatilu kenan duk wanda ya kashe wani fala sulka qatilu maktulahu wanda ya kisan kai baya gadar wanda ya kashe to wannan ya wanda ya kashe babansa da kuskure ya jefo sanda zai kori kare da zai shiga musu gona ashe babansa yana tsuguna yana kama ruwa yana ɗagowa sai ya maki kan babansa ya faɗi ya mutu baban mai kudi malamai suka ce alƙatul ɗin nan ko kata'an ko amdan ba zai ci gado ba da haka ka kula da babanka wa yamna shaksa min al-mirasi واحدة من إلل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين daka duk wanda ya kashe wani idan uba ya kashe ɗansa in miji ya kashe matarsa ko da gangan ko da kuskure ba gado a cire shi kawai in uwa ta kashe ɗanta ko da kuskure watakila ɗan ya mallaki wani abu ya aka yi ba a sani ba ta je ta zauna a kansa kafin ta ɗaga shi ya mutu ba za ta gaje shi ba kuma wannan kisan ko bi haƙƙin ko bi zai haƙ ko da fa ya cancanta a kashe kamar misali shi ɗin uban ko shi ɗin ɗan ma'aikacin gwamnati ne a kotu yake aiki yana cikin waɗanda in aka yanke wa mutum hukuncin kisa su suke kashe shi sai aka sa shi ya ji ya kashe ubansa to ya fita daga gado kaga dai a ka'ida bi haƙƙin ya kashe shi kawai shi aikinsa wannan ne mai kashe mutane ne mai aikin mai takwabi ne kisa yake yi da haka sai ya je kashe ubansa ko ya kashe ɗansa ko ya kashe matarsa hukuma ta sa shi ana biyan sa albashi ba zai ci gado jama'a ku gane karatun nan saboda kuna karantar da mutane kuna ba da fatawa wani wuf zai iya zuwa ya tambaye ke ce malam an samu matsala fa wallahi wani ya je farauta ashe baban sai yana bayan tinkiya bai sani bai harbe shi ya mutu zai ci gado ba zai ci ba kuskure fa aka yi eh ba zai ci ba na'am bi haqqin aw bi ghairi haqqin na'am na'am wani yana tafiya da matarsa a mota sai aka yi accident sai ta mutu shi ma bai zai ci gadanta ba saboda qatlul khata'i ne abin yana da nauyi fa babbar magana ce kuma wannan karatun yawanci ba a ma san shi ba amma in kun je kun karanta sharhi ku buɗe da bayani wannan maganan katul din ka daina karatu sathi karatun sama kawai ka ce kisan kai a karanta wani irin kisan kai رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك ina ta maimaita ne wai don ya zauna ƙwaƙwalwarka ka haddace kai ko shaida ya bayar aka kashe ubansa ba zai ci gadon shi ba a zo ana tambayan shaida a ce yaya aka yi ya ce 'E ni gaskiya zan faɗi gaskiya magana gaskiya babana ne bai da gaskiya sai aka ce to khalas sai aka je aka sare wuyan babanka ba za ka ci gadonsa ba ko shaida kai ba ma wannan ba idan wani ne ma ya zo ya ba da shaida a kashe babanka ko a kashe ɗanka ko a kashe matarka ka ce 'E wani mutumin kirki ne gaskiya ban san shi da ƙarya ba ni ba na tumarsa to ba za maka ci gadon ba ka yabu wanda ya ce a kashe ubanka <laughs> to Allah ya rufa asiri maganan babba ce ko asalin wannan abun an ciro shi daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Ibn Abdul Bari ya kashi inganta shi yana cikin eh, jami'ar sarir eh, haka imamul manawi ya yi sharhinsa ya zo a cikin faidul qadir Manzala ce laisa lil qatil min tarikatil maktuli shayi laisa lil qatil min tarikatil maktuli shayi wanda ya yi kisan kai bai da komai a cikin gadon wanda aka kashe ina fata ana fahimta yawwa da aka alƙatulu yana cikin mawani ul'irfi ko to wanda aka kashe fa zai iya gadon wanda ya kashe shi hal yarisu alƙatulu المقتول القاتل تم لا يرث القاتل المقتول فائل ده مفعول القاتل فائل مرفوع المقتول مفعول به منصوب لا يرث القاتل المقتول خلاص طيب وهل يرث المقتول المقتولة المقتول القاتلة شن وندا wanda aka kashe zai gaji wanda ya kashe shi ba gane tambaya ba ne? kula ta dariya kun yi shiru wato misali ne bai hau ba kamar yaya ban gane ba to ai ba zan tambaye ku abinda bai zai yiwu ba ba ana la as'al anil mustahil na malam to muna zuwa na'am zai gada bai zai gada ba kaji kaji ganin tambayar faɗin abin da na tambaya fari wanda aka kashe shi zai gaji wanda ya kashe shi tam ba zai gada ba saboda me ya riga shi rasuwa shi kenan hujjar to idan ya mutu ya bar lokacin da ya mutu akwai dan safa <laughs> yasa in za ku ba da ansa ku rika tunani ala ala ala yudli ibnuhu ila almayyiti shi yanzu ɗansa ba zai iya haɗuwa da wannan mamacin ya ci gadon shi ba lokacin da baya nan ɗansa fa saboda ai an samu kar a zo ne wani ya ce to wanda aka kashe shi ma shi ma bai zai ci ba ashe ga ɗansa yana jira shi cancanta ya karɓa a hana shi kai me za ka ce ɗan gada uku kai cewa kai zai ci ko bai zai ci ba zai ci to ta yaya zai ci ban ji ba na farko ba an ce wanda ya kashe wanda zai dada, wanda ya kashe

yaro kamar ɗansa ko wani wanda dama zai gaji shi da aka kashe na'am na'am dama da shi ci gaba to wannan zai cikin da ba mu shi yawwa to ka gane karatu to in ba ka yi tunani ba sai ka ci a tawaya za a kawo wannan misali ina fata ana fahimta ga wani misalin ba kamar yanzu idan ɗa ya ɗauki ubansa ya ji masa ciwo ɗa ne ya yi wa babansa rauni raunin da har ya kai uban ya mutu ku nutsu yaro ne ya yi wa ubansa rauni ya ji masa ciwo ya je ɗauko fartanya da ya ɗauko ta ashe uban yana zaune sai ta faɗi hannunsa sai ta sari ƙafar uban uba ya kwanta ya ta jinya daga saran fatanya da ɗansa ya jefan mai fatanya a hannunsa har ta kai ga wannan rauni an kai alhaji asibiti ana gyaran abin nan ciwo dai kafa ta kumbura aka kasa gane ya za a yi kasa akwai ciwon da in ya zo na ajali ne baya ɗaukan control kawai sai uba ya faɗi ya mutu ma'ana na ce ya mutu ina so in ce ciwon ya kai shi ga mutuwa sannan kuma sai ɗan da ya ji masa ciwon sai ya mutu kafin uban ya mutu mutum biyu ne wannan ciwon da uban ya ji sababi ne na kai shi ga mutuwa wanda ya kafin ya mutu din wanda iji masa ciwon sai ya mutu wannan dan dai sai ya mutu to yanzu shi ma uban fa zai mutu to yanzu an samu wani misalin ko ba samu ba aka ce uban nan kat'an zai ci gadan wannan ɗa ba ka gane ba kana ta saƙawa ne na'am kai ba ka gane ba ka san ana karatu kaga mutum ya zari maka ido to bai fahimta ba jama'a muna magana ne akan ويمنع الشخص من الميراث واحدة من إلل ثلاث رق وقتل mun ce mun yadda ba mun damuwa duk wanda ya kashe wani ba zai gadon shi ba to sai muka zo magana to ina wanda aka kashe shi kuma zai cin gadon wanda ya kashe shi aka ce eh kuka ce bai zai yiwu misalin gashi an baku misali yaro ya ji wa ubansa ciwo shi wannan kuma sababi ne na mutuwar uban amma abin mamaki shi da ake tsammanin zai mutu yanzu uban bai mutu ba kawai yaron sai wuf sai riga shi wataƙila ya je sayo masa magani ne ma mota ta buge shi hanya sai aka kawo gawan ha gawan wa gawan ɗan ana kawo gawan ɗan ana gama zaman mutu zaman ta'aziyya kafin aje ko ina uban shi ma sai ya wuce yanzu anan idan an zo rabon gado ya ake kai almajirin raba gado duk sun mutu su biyun amma waye za a fara dubawa waye zai gaji wani mahaifi zai gaji da wanda ya fara mutuwa ba zai gaji wanda ya biyo shi ba don haka za a duba koda da sekon ɗaya ne inda wani ya riga wani to ɗayan nan in dai maciyin gado ne sai ya ci gadon ɗan uwansa ya hau in ci gaba ta malam su man shi yasa ka gane ce wannan karatun sai dai mu dan lallaba littafin ba zai karu su ba in dai ba kuma kawai wu za mu ce ba amma ina ga waɗannan matsalolin suna da buƙatar mu niƙa su saboda in ka rike ko wannan ka gama rike shi kuma da wahala in ba cikin littattafan fikihun ka shiga kai zurfin karatu ba ka gano wannan masail الدقيقة العميقة matsaloli masu wahala masu zurfi kuna tare da ni to sai na uku ikhtilafuddin al-islam wal kufr sabanin addini lokacin da aka samu bambanci tsakanin magada guda biyu zaidu da amru ɗaya musulmi ɗaya kafiri to kafircin nan sabanin addini yana hana cin gadon juna ai fala yarisul muslimul kafir wal kafir muslim wani hadisi ne sahihi bukhari da muslim duk sun rawaito shi ba yanda za a kafiri ya ci musulmi musulmi ba zai ci abin nan ba don haka waɗannan duka biyu sun shiga cikin ibarar mai waka ɗin malamin ikhtilafuddin ya faru tsakanin su don ɗaya kafiri ɗaya musulmi to ya maganan kafiri ya ci gadon kafiri a wajen shafi'iya ya ce ba wani damuwa kafiri ya ci gadon kafiri liyan kufra kufra wa milla wahida duk abu ɗaya ne jijjiya haɗe ne ka fahimci wannan a wurin imamu shafi ya ce indana haka hanafiya ma fa ma za ba adal haka illa dalal milla wahida ma na layinsu ɗaya yahudiya ma milla wahida nasraniya ma milla wahida to anan abin da ake nufi shin ba yahudi zai ci gadan kirista saboda ai an ce ikhtilafu din ba yahudi zai iya cin gadon kirista ko kirista ya ci gadon ba yahudi amma can an hana musulmi ya ci gadon kafiri kafiri ya ci da musulmi to yanzu su a cikin kafiran gaba daya wannan ba majuse wannan ba wannan ba yahude wannan waye shin a junansu in da ba yahude ne ɗayan kirista uban to za su ci gado a shafi'iya da hanafiya suka ce duka milla guda ɗaya ne malikiya ma suka ce da hanabila al milla wa nasraniya milla wa ma adahuma milla su sun raba shafi'iya da malikiya wannan ba shafi'iya ba malikiya da hanabila kai nake so in ce shafi'iya da hanafiya suka ce alkufuru milla wahida dukkan su gaba ɗaya haɗe ja amma su malikiya da shafi'iya da hanabila suka ce a yahudanci daban kiristanci daban don haka ba yahudi bai zai gaji ba nasare ba ba nasare bai zai gaji ba yahudi ba saboda kowane milla ne mustaqilla amma duk sauran waɗanda ba su ba ku haɗe su duk gaba ɗaya kafirci ne za su ci gadon junansu saboda Allah ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja tsarin addini yahudanci daban tsarin kiristanci ma daban da aka yasa malikiya da da hanabila suka ce a ah, ai kamar yadda musulmi ba zai gaji kirista ba kirista ma ba zai gaji musulmi ba to haka ba yahudi ba zai gaji ba nasare ba nasare ma ba zai gaji abanan ba fafham ka fahimci wannan zance to akwai sabanin malamai dangane da shin musulmi zai gaji kafiri ko bai zai gada ba akwai wata magana ta malamai za ku karanta nan gaba akwai malaman da sun ce a'a duba da ƙarfin musulunci da raunin kafirci bai kamata a haramta wa musulmi gadon kafiri ba saboda Al'islam shi ne a ala musulunci shi ne a sama kafirci a ƙasa da haka idan mutum ubansa ya mutu yana kafiri shi musulmi to zai ci gadon uban to amma wannan maganar kuma ga hadisi ya zo kuma wala yarisul muslimul kafir walal kafir al muslim to suna da yan tawile tawilansu da ba lokacin ambatansu ba ne ba amma dai ku sani akwai wanda sun fita sun ce kafiri ne bai zai ci musulmi ba amma musulmi zai ci gadon kafiri saboda musulunci shi ke sama da kafirci babul warisi na minar rijali babin da ke magana akan maciya gado cikin maza ma'ana waɗannan al'asbabu salasa da na gaya muku guda uku an nikahu walwala uwan nasab ko to a cikin maza in an samu wanda suka cika wannan sharadi ɗaya daga cikin sharuɗa to za su ci gado amma iya maza kawai za a faɗa ka ritsu cikin maza masu cin gado maza kawai karka kamun mace duk wanda zan faɗa namiji ne to ka haddace su yanzu ka haddace sababin cin gado ko ko ba bane kuma ka haddace abubuwan da suke hana gado ko duk kana ganewa ko to yanzu kuma ga waɗanda suke cin gadon amma maza kawai Walwari, والوارثون في الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة faɗa ba har yanzu. الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد وإن والجد له وإن أله والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج هو المعتق ذو الولاء فجملة الذكور فجملة الذكور هؤلاء sun hau a waka dai sun hau sauran a bayani kuma jama'a in na zo gobe ba zan rinka tambaya ne dan kana zo ina ta ihu ban sani ba shukar tana kama ko ba ta kama yawwa mala yace wal warisuna min ar-rijali ko fir rijali ashara abinda ake nufi a rijal ana walwari suna fi rijali ai walwarisuna fi zukuri kamar yadda bayani zai zo insha Allah ta'ala insha Allah ashara sai ya ce ashara ya ce goma asma'uhum ma'rufatun mushtahira abin da yake nufi da ma'arufa sunanakinsu sanannu ne sun ma shahara ma'arufa ai bil ma'rifati al'ilmi sani na ilimi in an ce al-ma'arifa da al-ilm mutaradifan ne kalmomi ne mutaradifai wasu sun ce idan an ce al'ilmu ana nufin sanin abu a dunkule shine al'ilmu idan kuma aka ce al-ma'arifa ana nufin sanin abu filla-filla a warwatse juz'i-juz'i barin buga muku misali aiwa ne. ai jamilu wani yaro ne da muka zo da shi daga kano lahu ilmun bi almasjid al-ansar fi komo jamilu yana da ilimi ya san masjid al-ansar na komo sai aka ce a malam murshid lahu ma'arifa bi masjid al-ansar fi komo ha me yasa aka yi amfani da al'ilmu akan jamilu aka yi amfani da al-ma'rifa akan mala usman na'am a'a baka gane ba kenan yawwa shi jamilu dan kano ya san masjidul ansar haka a fili a dunkule amma mala usman limami ne a masjidil ansar ya san me ke cikin sto din nan juz'iyat ya san adadin fankokin da suke yi da ba sa yi juz'iyat ya san amplifier nan tana da matsala ko ba ta da shi ya san mumbarin nan yana rawa ko baya rawa ya san adadin alkur'anan nan ya san adadin makunnai ya san alma'arifa wanda yake da sanin abu filla filla dun wato wato a wawwatsa a rarrabe shine alma'arifa amma al'ilmu wanda ya san abu a dunkule alkulliyat wannan ma fa'ida ce lugha da haka in ka zo larabci za ka yi magana ka ce wane kana so ka ce ai ya san abu daka da waje sai ka ce lahu ma'arifa bi hadhihi alqadiyya in balarabe ka ce masa fulanun lahu ma'arifa bi hadhihi alqadiyya ba daidai bane a wajen sa ka ce fulanun lahu ilmun bi hadhihi alqadiyya kuna ganewa kuwa to asma'uhum ma'rufatun ma'rufatun bai ce asma'uhum ma'lumatun yanzu da ya ce ma'lumatun kun sani amma da ya ce ma'arufatun kuna nufin yana nufin me an san su filla filla ku. to yanzu me bambancin lahu ilmun bi asma'ir rijal alwarithun wa lahu ma'arifa bi asma'ir rijal alwarithun wani zai ce maka alladhi lahu ilm zai ce goma ne lahu ilm saboda a dunkule ne sani amma fashin bakin waye isa sai mai ma'arifa malamin makaranta lahu ilmun bi dalibihi amma kuma baban yaro lahu ma'arifatun bibnihi ko ba ku gane ba misalin ya isa haka na dama na san kun gane insha Allah asma'uhum ma'rufatun mushtahira to sai ce alibnu wabnu libni mahma nazala yanzu waɗannan an yi ittifaƙi su ne mutum goma da suke cin gado ya ce al'ibn ɗa asalinsa daga banau ne asalin ibn kenan bifacci fa'ihi da ainihi bana banawa asalinsa kenan da lamihi banawa shine asalin al'ibin to amma daga baya sai aka aka daure ba din aka zo da hamzatul wasl litakuna iwadan amma saqat asalin al'ibnu banawa ne banawa shine asalin al'ibin to sai aka sai aka sai dan yana da wahala fada da nauyi banawa sai aka ce a ce a ibn to sai aka ɗaure ba'un ɗin sai aka zo da hamzatul wasli don ta zama canjin abin da aka jefar saboda yawan amfani da laraba suke yi banawa banawa sai zama ibn ibn ibn kawai ina fata ana fahimta alibnu wabnu libni mahma nazala da ɗa da ɗan ɗa ni sunana abdullahi ina da suna ina da ɗa mai suna muhammad muhammad zai ci gadon abdullahi to ashe muhammad ɗin shi ma yana da ɗa mai suna shuaib don haka alibnu wabnu libni da ɗa da ɗan ɗa mahama zila iya koyaya suka sauka mana mahama kana nuzulu a ayi darajatin kana nuzulu kama a ce ɗa ɗan ɗa ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan dan dan dan dan da mahma nazala da zai yi wa in baka gane ba ɗanka zai ci gadonka kai ni abdullahi bari buga misali tunda ba a son mutuwa Allah ka sa in na buga misali da kaina Allah ka ƙara mun wasu kwanaki amin masu albarka ni abdullahi yana da ɗan muhammad yanzu cikin maciya gado na akwai ɗana muhammad to ka ɗauki wannan zaren wannan layin malam ka duba ƙarfin uba da dangantaka wannan layin ɗana zai ci gado na idan ɗana ya tafi sai ɗansa sai ya hauro in ba inda ɗansa ɗin nan ɗan muhammad ɗin nan in su ashirin ne to duka za su taho da ƙarfinsu su sai sun hauro za su hau wa ubansu ko da za su mammatsi juna amma in an zo rabon gado za a ba su me rabon ubansu to sai ya zama 'ya'yan muhammad din su ma sun tafi uban wato ni din na daɗe ne wato a ko kuma bai zai yi ba haka ko to na gane dai sai ya zama babu jikokin a'a ashe akwai tattaɓa kunne 'ya'yan jikoki to sai su hauro to su ma ashe sun mutu babu amma sai aka samu ƴaƴansu amma fa ibnul ibni aka ce ba bintul ibni ba you have to be very careful wa ibnul ibni ɗa da ɗan ɗa ba ɗa da ƴar ɗa ba wannan layin maza ne shi yasa yace ma alwari suna min rijali ai alwari suna min zukuri kar ka zo ina lissafin dan da ka je ka dauko min yar da babu su a cikin nan ba su nake faɗa ba in ma akwai yar dan yanzu dai ba da su nake magana ba ko baka gane ba ka gane abin da nake nufi za ka zo ka buƙaci wannan bayanin wallahi <laughs> barin ɗan ƙara muku gaba kaɗan yanzu an gane mahama na zalako ko yawwa ko yaya ayi darajin kana nuzulu kenan to amma fa anan abin da muke nufi dole almudli lil mayyiti an yakuna mudliyan lil mayyiti wato bi shaksin zakar a wannan layin gaba dole wanda zai zama zai haɗu da mamacin nan da ya mutu har zai ci gadansa dole ya zama namiji ne banda mace mahama nazala ba ana nufin su biyu ba ne wannan alif ɗin aliful itlaq ne mahama nazala ake nufi alibnu wabnu libni mahama nazala mun gama layin nan to wal abu wal jaddu lahu wa in ala malin ce sai kuma uba ko wal abu ay abul mayyiti wal jaddu lahu ay jaddul mayyiti ba jaddul abi ba <laughs> yawa wato al abu shine al abu lil mayyit al mudli bi mahdi dhukuri sannan shi al'ibnu aka ce far'un ne ai anil mayiti ko wal abu asluhu ma'ana yamma magane ba da ɗa da ɗa da uba uba shi ne asali ɗare shi ne ba sai da aka samu uba aka samu ɗa ba yawwa da aka dole idan uwa bishiya ta yi ciwo reshen ta ji lokacin da aka rasa uba ɗa zai ji zafi ya kamata a ba shi gadon ubansa a rage masa zafi da ka kaga akwai ittisalul far bi aslihi juz'un minhu ne to wannan kenan wal abu wal jaddu na gaba wal abu wal jaddu idan baka san wato aljaddu ba shine abul abi wani zai ce kai ni ban gane jaddu ba abul abi wal abu yanzu da na yi ƙasa ko yanzu zan yi sama cikin maciya gado akwai uba wal jaddu lahu da, da kakan mamacin ni babana zai gaje ni idan babana baya nan in baban babana yana nan kakana wal jaddu lahu kenan ai wal jaddu to sai ka sakko da kakana sai ya zauna a kujeran babana kawai sai ya ci gadon babana wal abu wal jaddu lahu wa in ala a can kuma mahama nazala kaga tun da ɗani ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa uba kuma baban ka baban babanka baban baban babanka wa in ala nake fassarawa baban baban baban babanka baban baban baban baban babanka baban baban baban baban babanka baban baban baban baban baban baban babanka wa in ala in daga nan za a kai mutum miliyan inda duk kun haihu duk suka mutu na ƙarshen nan idan yana nan wallahi sai ya ci gado na wa in ala yanzu wa in ala ya fito don haka kar wani a zo rabon gado ah ai bayi da ma kowa ku kula ana yin fatawa masu gado in suna so su yi tsiya sai a ce mamacin nan yana da uba ne a ina ubansa ya rasu ya daɗe wai sai kai shiru to ya kamata kai malami ka ce baban nasu bai da baba kai da Allah ya tsufa wannan wa yake ta ce in yana nan ku ɗauko shi zama matsayin ubansa a'a ya, mutu sai ka ce to shi kakan nasa ba babansa baya nan eh wallahi yana nan yau shekarar 150 to shi zai ci gadon wa in ala wa in ala wal abu lahu wa in ala la sa kuna tare da wal abu wa in ala to sai ya ce me wal akhu min ayyil jihati kana قد أنزل الله به القرآن تغانا غبا كنا إرغامون كوا طب cikin ah, cikin nan a ah, cikin waɗanda za su ci gadon masu cin gado maza akwai aku aku ana nufin ɗan uwa kawai ka fassara shi a matsayin mai ɗan uwan mamaci mutlaƙan wannan ɗan uwa shakik uwa ɗaya uba ɗaya shine lamba ɗaya don Allah 'yan uwa ɗaliban ilimi ku riƙe a rabon gado duk lokacin da aka zo maganar wani zai ci gadon ɗan uwansa wanda ake fara nema ɗan uwa ɗaya uba ɗaya ƙwarai kuwa abinda ake so a ce da kai ba kana da yayanka ba ba kana da ƙaninka ba to za ka iya cin gadon yayanka za ka iya cin gadon ƙaninka amma yayanka da ƙaninka za ku ci gadon juna idan yayan shaƙiƙi ne ko ƙanin shaƙiƙi mai shaƙiƙi ba shaƙiƙi ba ba shaƙiƙi ɗan uwa ɗaya uba ɗaya to za mu zo za mu zo in Allah ya sa akwai nisan kwana da lafiya da lokaci za mu zo babun alhajb a cikin gado menene hajb kawai wani sai zo tare wani yanzu anan ka ji mun ce shaƙiƙi kana ta murna yayanka yana da kuɗi in ya mutu zaka ci gado ka san yaushe zaka ci gadon in ba yi da ɗa namiji da zarar ka bari yayanka ya yi aure ya mutu kuma ya haihu kana ganin 'ya'yan yayanka ka ce Allah isa ga wanda suka hana da cin gado <laughs> to hajibin kala-kala akwai hajibu hirman akwai hajibu nuksan to kan na shiga da ku wannan babul hajibi wannan wani abu ne mai tsawo to amma dai ka gane yanzu cikin wanda za su shiga ka kai da kai nake dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya na ɗaya kenan to wanda ya biyo shi a ƙarfi sai wanda dan uwanka wanda ubanku ne ɗaya mamanka daban maman shi daban amma babanku ɗaya to wannan fa malam duk radda ba a samu dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ba zai zo zai ciga ka a matsayinsa na li'abbi wanda kuma yake biyo shi miskini bawan Allah wanda ba ƙarfi shine dan uwanka da uwarku ɗaya kadai duk wanda kuka haɗa uwa da shi tendency possibility na ya gaje ka is very rare kaɗan ne saboda akwai kaya a gaban shi ba a ma maganarsa in akwai ɗan uwa ɗaya uba ɗaya ba a maganarsa idan akwai dan uba ɗaya kawai da haka idan wani ya mutu akwai dan uwa sai suka je suka lodo maka yan uwan mamaci uwa ɗaya eh, wallahi yaudarar ka suka yi ka ce babu yan uwansa uba ɗaya a akwai ai yanzu a wajen uwarsu suke kaza kaza a kai ba maganar yana wajen hajiya kaza dan zai iya wa akan makalla uwar uban ya mutu uwar yaron ya rike uwarsa tana ta kashe yana ta kashe mata kuɗi yana kai ta umra yana kaza yana kaza ita uwar tunda ƴaƴanta da ta haifa da ga dan uwansu sai ta jawo su kusa shi kuma ana wannan harkar dan uba ɗin yana gurin yana kashe musu kuɗi ya fi kula ma da danginsa na uwa sai fuf ya faɗi ya mutu wallahi wannan yan uwan nasa yan uwa ɗayan da suke wanke mai mota suna tare da shi da su yake kasuwa da su waye wallahi ba labarin su tunda akwai yan uwansa na uba ka kula ana abubuwa na rashin gaskiya a cikin harkar rabon gadon nan son zuciya kawai ake yi da yawa to sai dan uwa li ummi alqur'ani ku kula da wani abu guda akwai wani iskali shi ƙur'ani ya zo da bayanin kawai 'yan uwa za su ci gado ne wannan fashin baƙi cewa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaɗai to ƙur'ani bai kawo shi ba da haka ɗan alƙur'aniyun ba ruwansa da wannan karatun duk mai aƙida alƙur'aniyun ba zai ce maka ai ƙur'ani kawai cewa ɗan uwanka zai ci gadonka da haka shi ɗan uwanka ne ko uwa ɗaya ne ko iya uba ɗaya ne kaɗai kawai zai ci gado li'anna alquran nazala bi tawrithihim mutlaqan ta yanzu an gane dan uwa ko to sai ce wabnul akhi sai dan dan uwa ibnul akhi dan dan uwa mudli ila almayyit bil abi kenan ma al ummi wanda yake kusantar mamaci ta hanyar uba da uwa ko kuma ta hanyar uba shi kadai ban da uwa yanzu ana ana nufin ibnul akhi idan ka zo idan yayanka ya mutu zaka gaje shi to sai aka tarar kai ɗin ma baka nan to sai a ce ina ina dan uwanka ina ɗanka kai to wane dan naka sai suka ce ibnul akhi dan dan wane dan uwa ne zai gaji wato dan uwan baban shi ku yi haƙuri kai ina yaran nan ku zo ku taso kai zo zo zo sauri ko wala sai ful ne waru mana ga Allah ya huda ka wannan baya ganewa tsaya nan nan nan nan tsaya nan a nan za ka tsaya a nan ka kalli can kai ma zo wannan yaran naku sai haƙuri wallahi dogon ya fara na farko dogon mai da wannan jan rigar can yawa dogon yanzu yanzu kuna je na malam wannan mai jan rigan sai mun karo daya kai zo eh taho ɗora mana shi a nan gefe wannan mai jan rigan ne a wato wato allah ya ƙara mai nisan kwana wato ya mutu ya haƙuri mutumina da ya mutu wato akwai 'yan uwansa shi bai aure ba ko kuma ya aure bai haihu ba za ka duba kai mai sunanka faruku yana da 'yan uwa faruku shi kuma ɗayan fa awwalu mu ce wannan faruku misali awwalu tsakaninsa da wannan mai jan rigar uwa ɗaya uba ɗaya ne wancan na tsakiya ibrahim shi kuma tsakaninsa da da wannan mai jan rigan uba ɗaya ne hada su wannan can guda biyu uwarsu ne ɗaya kawai amma sunansu duk mai ikhwa kuma duk maza ne shi ƙur'ani da ya zo cewa ya wanda zai ci gadon wannan 'yan uwa ita sunna kuma da ta zo sai ta bambance ɗan uwan mataki-mataki ne babban ɗan uwa shine awalu don shine uwa ɗaya ba ɗaya shi ya fi kusa da mamaci kuma yanzu ma kaga shi yake kusa da shi wannan ya fi gadarar cewa wannan ɗan uwana ne saboda da uwa da uba wannan na uku ibrahim shi kuma ɗan uwan mamaci ne amma matsalar ubansu ne ɗaya ba uwarsu ɗaya ba shi wannan baban wata yaro ɗan amarya ne watakila ko ɗan turaki ta biyu ke mai wadancan su su kuma biyu su yan ƙanana daman uwarsa ƙarama ce watakila ba uwar da gyaran ta girma shi wannan ɗan uwan to sai wannan mai jan rigar ya mutu sai aka zo magana gadon yan uwa aka samu wannan duk yan uwansa ne kuma maza ne to wanda zai fara zuwa ya ci gadonsa wannan na farkon yana karba ya kori waɗancan gaba ɗaya ya kori da abi ya kori wannan sai su kama hanya su tafiyar su saboda ƙarfin shakiki uwa ɗaya uba ɗaya ai ba wasa bane ne ina fata ana fahimta to kalas to da aka zo bari in canja misali yanzu da aka zo sai aka samu shi wannan dan uwan wannan mai jan riga wannan na farko na biyun dan uwan farukun kenan shi kuma wannan ya mutu an zo za a raba gado sai aka sama to ai dan uwan nasa ai ya mutu sai aka ce to ai sai an nemo me eh yan uwa a'a ai yanzu na shiga wani karatu ne na gama da dan uwa na ce ibnul ibni yanzu an zo lokacin da babu yan uwan to an zo kuma layin mai ya'ya kuna ganewa kuwa bari ta da ya mutu da a magana yan uwa muke magana ko wannan shi ne tunda shi ne uwa ne ba ya kurma tafi ya kai da ya ga biyar tafiya kun gane da wani su sai su yankuri lokacin da aka samu wannan yaron su sai aka zo magana cin gado ba wannan shi ne cin gado ba to yanzu mu ɗauka wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu babu yankuwa to amma kuma ga wannan ya mutu sai aka samu ashe akwai ƴaƴan waɗannan duk sun yi sun haihu wannan yana da ƴaƴa wannan ma da yake uba ne da mamacin yana da ƴaƴa wannan ma sai ga ƴaƴan wannan da suke ƴan uwan baban wannan ta uwa ɗaya su ma su taso ai wannan babban mu ne ko kawo mu ne waɗannan ma wannan ma shi ba da uwa ɗaya ne babansa uba ɗaya ne ya haɗu wannan yanzu da ya mutu ka gane na 'ya'yan wannan wanda sai uba ɗaya da mamaci sai suka taso su ma to sai kuma 'ya'yan wannan 'yan uwa ɗaya uba ɗaya su ma sai suka taso an samu rikici ba an ce ibnu ibn ba a yi duka waɗannan 'ya'ya ne to su maza to a cikin waɗannan wanda ɗan za a ɗauka to shi ne aka ce dan da za a ɗauka ya ci gadan wannan babban shi ɗin sai wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da ne da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya suke da waye da shi kun gani zai ku zama wallahi ba za na ga wani abuwa yanzu a zuba cina karɓar da ya wani na ba ta ɗaya shi ne sai mutum ya kuma maka waya waya waya kar mai gado ni ba na raba gado a waya sam saboda rikicin da yake ciki fa fa kana jin tsoron kiredit ɗinka kada ya ƙare fi sabilillahi ka zo a samu matsala wai to malam su suman kaga lokacin ya tafi to bari mazan karsa mustukin tsaye ko yawwa yanzu mun gama da al'ibnu ko mun shiga wa ibnul ibini dan da a ah, ok al'aku kai wabnul aki sai me sai al'ammu waye al'ammu al'ammu ai shine baffa ai al'ammu shine baffa aboke wato dan uwan uba kenan kun fahimci wannan yawwa dan uwan babanka akwai lokacin da in ta kai ta komo dan uwan mahaifinka zai ci gadonka wal ammu min al abi wa al ammi min al abi fassarar shine baffa wannan ammu din me yace wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal akhu min ayyil jihati kana ka gani min ayyil jihati kad anzalallahu bihi al qur'ana wa al akhi al mudli ilayhi bil abi fasma maqalan laysa bil mukaddabi to sai yace wal ammu in an zo maganan kaka ai wannan baffa al ammu min al abi wabnul ammi min abi da kuma ɗan baffa shi ma amma ta uba wannan layin maza ne sawa'un kana min al abi ma al'ummi ummi aw abi wahdahu ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya kaɗai mai uwa ɗaya uba ɗaya bai da matsala mai uba ɗaya ma bai da matsala to wai malam ina ɗan ɗa amma ta wajen uwa babu walmutiku abinda ake nufi da almutik shine mallahul wala wanda ya yanta wani yana da bawa sai ya yanta shi mai da shi mai ɗa to sai aka ci sa'a sai dan ya mutu kaga kamar ubansa ne sai sai ya gaje shi sai kuma asaba dinsa danginsa almuta'assibuna bi anfusihim wannan dariqatul iktisar kenan amma dariqatul bast suna cewa kamar guda goma sha biyar ne wannan goma da aka fada a takaici ne amma idan an fashe bakin to sai a ce al'ibnu ɗaya ibnuhu biyu al'abu uku sai abuhu baban uban hudu al'aku shaƙiƙu biyar al'aku min al'abi shida al'aku min al'ummi bakwai sai ibnul akhi ash-shaqiq kun gane misalin ko takwas sai ibnul akhi min al'abi abi kuma tara sai kuma al'ammu shakik babba nan uwa ɗaya uba ɗaya ina zuwa dai wabnul akhi min al'abi sai al'ammu shaqiq nawa kenan goma sai al'ammu lil'abi babba lil'abi sha ɗaya sai ibnu al'ammi a shakik sha biyu sai ibnu al'ammi min al'abi sha uku sai azzauju sha hudu sai zulwala'i sha biyar waɗannan su ne alwari suna minar rijali da hausa ɗa ɗan ɗa uba baban uba sai ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai ɗan uwanka da kuke uba ɗaya sai dan uwanka da kuke uwa ɗaya zai iya tsallakowa idan babu waɗannan sai dan dan uwanka dabara ne fa kawai in ka ce wani sai ka ce ɗansa sai ka daɗawa ka ce ɗan wani sai ɗan uwanka uwa ɗaya sai ɗan ɗan uwanka uba ɗaya to amma babu ɗan ɗan uwa uwa ɗaya da kake ƙoƙarin kawowa bai da ƙarfi a nan an kore shi ɗan ɗan uwanka da kuke uwa ɗaya saboda ɓangaren uwa ba ƙarfi da haka baya cikin layin nan sai baffa wanda yake da shi da babanka uwa ku ɗaya uban ku ɗaya in dai har baffa zai ci gado to baffanka da yake uwa ɗaya uba ɗaya da babanka shi zai zo ya hau in ka mutu idan babu shi sai a ɗauko baffanka da suke uba ɗaya da ubabanka to in babu sufa sai a sauka ƙasa ko ɗan ka amma da suke mai uwa ɗaya uba ɗaya sai kuma ɗan ka da suke uba ɗaya to akwai ɗan ka da suke uwa ɗaya da babanka baya ciki ku gane baya ciki yawwa sai kuma miji kaga shi ma namiji ne sai zulwala'i wanda yake da walittaka a kanka to wannan su ne alwarisuna min rijali ashara da ya faɗa الأشرة دين كما يدرانا كفتاكو أباب الاقتصار دي أما أباب البسط أنا نفهم خمسة عشر كو والوارثون من الرجال في الرجال أشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن ألا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله ها إيه قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب كسورة زنشنن دا بازنشيني نكري تاوابا والأم وابن الأم من أبيه شيني معناه وانا أكي لأبي كنا فاشكر لذي الإجاز والتنبيه كغودي وواندا يتقي مكا وانا كراتو يمكا إيجاز سمري والتنبيه كما يفتك دكا ينا نمكا غودي مني بلتابم da kuma duk wanda ya maka bayanin nan wa zawju wal mutiqu dhul wala'i wa zawju wal mutiqu dhul wala'i fa jumlatu dhukuri haula'i shikenan ga miji ga wanda al mutiq wanda ya yanta wani a wali dinsa kenan a ce wannan shine jumlar mazaje gaba daya khalas sun kare gobe insha Allah ta'ala kafin mu dora sai ku zo mana da su gaba daya ba su da halan haddace zama za ka yi ka nika su niƙa na gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh